وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a 22 ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta shida, wanda ya daidai da bakwai ga watan august shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu a'immatul arba'a wato kudirin jagororin nan guda hudu imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi imamu darul hijra malik bin anas abu abdullah muhammad bin idris shafi'i abu abdullah ahmad bin hanbal shaibani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ashirin a ƙarƙashin mabahasi na uku aƙidan imamu malik bin anas a cikin tauhidi bi ma'ana zantuttukan da imamu ahmad bin hambali ya faɗi a tauhidi wajen kaɗaita Allah za mu tashi a fakara ta biyu inda malam yake cewa وأخرج الدار القطني عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثوري والثورية والأوزاعية والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا amiruha faja'at imamu darul qutni ya fitar da isnadi daga walid dan muhammad qal yace sa'altu malikan shi walid bin muslim yace na tambayi imamu malik wasauriya da imam imam thauri wanda mun yi bayanin wane ne imamu sauri cewa a garin kufa yake ko a wal auza'iyu sa'annan kuma da imamu auza'i shine ake mai inkiya da imamu ahlu sham wanda muka ce ya girmi imam malik da shekara nawa biyar ya ba imam malik shekara biyar an haife shi hijira na da shekara 88 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Imam Malik kuwa an haife shi shekara na 93 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina Wallayth bin Sa'ad Wallayth bin Sa'ad maka ce al-Misri shine malami da ke garin Misra wanda yake malamin imamu Shafi'i ne kuma ya yi riwaya daga imamu Malik amma imamu imamu ash-shafi'i da bakinsa yace na zauna gaban imamu malik na zauna da Lais bin Sa'ad wallahi Malik bai fi Lais bin Sa'ad ilimi ba bi ma'ana Lais bin Sa'ad ya kuwa Imamu Malik ilimi amma wani ma kila bai taba jin sunan ba sai me sai yanzu kila ko da malam yake cewa to na musu tambaya wa'annan malaman dukansu anil akhbari fi sifat akan hadisai da suka zo akan siffofi na Allah madaukaki qalu dukkan wa'annan jagororin imamu malik da imamu Layth da imamu Sa'uri, da imamu auza'i su sun ce fa faja'at wato ku hadisan yanda suka zo bi ma'ana yanda Allah ya yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma ku faɗe ta shi yasa Imam Ibn Taymiyyah a cikin sa yake cewa ah, a dangane da siffofin Allah madaukaki yace wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwalu yace dukkan ayoyin da suka zo akan siffofin Allah ina binta kamar yadda. magabatan farko suka carato ta bi ma'ana wannan raddi ne malam yake yi wa mu'tazila su ne suka ce Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na sakkowa a ƙarshen kowane dare kashi ukun ƙarshe sai suka ce suka kori suka ce ƙarya ne duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akan sifofi na Allah sai su ce ƙarya ne to shine malam yace anan amin ruha faja'at ku bi ta kamar yadda ta zo kada ku bi irin aqidar da mu'tazilawa suke cewa ba za a ce ba za a tabbatar wa da Allah wa'annan siffofin ba su kuma shubhar da ta shige su idan an ce an tabbatar wa da Allah wannan siffofin suka ce an maida Allah kamar dan adam saboda haka suka ce babu su shubhar su kenan tunda an ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na da hannaye guda biyu sai suka ce bayi da shi saboda an ce Allah na da hannu wai ai yayi kama da dan adam kenan saboda haka tunda yayi kama da adam ai Allah kuma ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka ƙarya ne bayi da shi duk hadisan da suka zo akan tabbatar da sufofi na Allah sai suka ce babu su hadisan ma suka ce ba za a aiki da su ba to shine malam yake mai da wannan martani akan su wannan magana imamu darul qutni ya fitar da shi a cikin Asifat nasa haka imamu abubakar ajuri a cikin littafinsa a shariatu a shafi na 314 haka imamu al a cikin littafinsa al-i'tiqad shafi na 118 haka imamu ibnu Abdulbar a cikin littafinsa at-tamhid sharhin da yayi wa muwadda malik mujalladi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da arba'in da tara wannan shine bayanin da imamu malik ya faɗi kaga anan yana tabbatar mana da cewa wa'annan jagororin duka kaga dukkansu ba waje ɗaya suke ba ko imam malik na madina imamu tsauri yana ina yana kufa imamu auza'i yana sham laif bin sa'ad yana misra amma amsansu iri ɗaya kaga aƙidarsu me ɗaya kenan ba su da me ba su da bambanci Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn abd albar su'ila malik ayura Allah yawm alqiyamah fa qala na'am yaqulu Allah azza wa jal wujuh yawma idhin nadira ila rabbiha nadira وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون imamu ibn abdulbar a cikin littafinsa da yake bayani al'intifa da yake bayani akan an tambayi imamu malik shi ibn abdulbar ba malike ne shi ne ya sharhin muwadda malik kashi biyu na farko tamhid na biyu shi ne mai al-istizkar to shine yake cewa su ila malik an tambayi imamu malik ayura Allah yawmal qiyama shin za a ga Allah ranan tashin kiyama faqal na'am sai imam malik yace eh za a ga Allah yaqulu Allah azza wa jal dalilin imam malik yace Allah da kansa yana fadi mai girma da buwaya wujuhu yawma idhin nadhira fuskoki a wannan ranan wace rana kenan ranar tashin kiyama nadira suna cikin haske walwala me yasa suke cikin haske ila rabbiha naziratun saboda za su kalli za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu kaga anan Allah ya tabbatar da me za a yi za a kalli Allah subhanahu wa ta'ala to ganin Allah ranar tashin kiyama ya rabu kashi biyu wasu su ce uku kashi na farko akwai wanda za su ga Allah amma ba da siffan da aka san Allah da shi ba Shi ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud ruwayan Imam Ya ce Allah ranar tashin kiyama zai zo wa mutane da siffan da ba a san shi da shi ba sai ya zo ya ga mutane an taru sai ce ma za tantazirun wai ku me kuke jira sai mutane su ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ce to ba za ku je ku neme shi ba sauran mutane ru sai a tafi an je neman Allah sai mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya muke tafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai Allah ya tambaye mu to mu ma muke jira sai mu ce ubangijinmu muke jira sai Allah ya ce muna da wata alamar da za mu iya gane ubangiji sai mu ce mai eh sai Allah ya ce to da wani alama sai mu ce ƙauri ubangijinmu yana da ƙauri sai Allah ya ɗaga ƙaurinsa sai manzo Allah ya karanto yau yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un yace a daidai wannan lokacin Allah na ɗaga ƙaurinsa dukkan musulmi sai ya faɗi yayi sujjada ya ce munafukai ko sai Allah ya sa ƙarfi a bayansu sai bayan ya sandare ba za su yi sujjada ba shine mai shafu an safin ranar da za a kwaranye kwauri wa yud'auna ila sujudi a kira su zuwa ga yin sujjada fala yastati'un Munafukai sai Allah ya sanya sanda da ƙarfe a bayansu ya sandare ba za su iya komawa su yi sujjada Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kaga anan kenan an ganshi ta wani fuska kenan ko eh, kallo na farko kenan ta wani bangare to akwai kuma kallo na biyu shine a fagen filin kiyama za a ganshi zai yi magana yanda na kusa zai ji haka na nesa zai ji muryan Allah to amma kafirai ba za su gan shi ba me dalili saboda Allah na fushi kuma duk wanda Allah ya fushi da shi ba zai samu rahamarsa ba a ranar tashin kiyama to ranan tunda Allah ya halicci duniya Allah bai taɓa fushi irin wannan ba haka maza Allah ce kuma ya ce bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba saboda haka shi sa Allah ya ce anan kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kalla kalmatul rada wa zajar kalma ce ta tsawatarwa a'aha ahir innahum lallai su kafirai an rabbihim dangane da ubangijin su ranar tashin kiyama la mahjubuna za a sha makance su ba za su ganshi ba to mu'minai kuwa za su ga Allah a ina a cikin aljanna to a ganin da za su yi wa Allah a cikin aljanna kallon Allah ya fi aljanna daɗi da abin da ke cikin aljanna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum ku al'ummata za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudaruna fi ru'yatihi kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu ko sha biyar lokacin da ya cika ɗinsa ko Latubaru na ba cutar da juna a wajen ganinsa in wata cika full in wata ya cika full moon kaga idan ana kallonsa ana cutar da juna a wajen ganin watan kaga ba a cutar da juna wajen ganinsa ko to sai manzon Allah ya kwatanta ganin Allah kamar yadda idan wata ya cika full moon ai ba wanda zai ce kai matsada Allah kana kare mun barin ga tsaya in gani shi to sai manzo Allah ce to za ku ga Allah kamar yadda in wata ya cika full moon ba wanda ke cutar da wani a wajen ganin sa ɗaya ruwayar kenan ruwaya ta biyu sai ta ce la na fi ru'yatihi ay la yandammu ba'dukum ala ba'din fi ru'yatihi sashen ku baya hadewa da sashi ayi cincirundo wajen ganin sa jinjirin wata ne za a ce dan karkata kunnan ka ko wannan an karkata haka kalli nan kalli nan tukunna ka ganshi ko wannan yazo ya danna wannan wannan yazo ya danna wannan to Allah manzo Allah ya ce to a ranan da za ku ga Allah a ranar tashin kiyama ba za ku yi irin wannan dan ba a ɗaya ruwayar kuma ta uku ya yace la muna fi ru'yatihi ai Lata rauna ad ba kwa ganin dishi dishi a lokacin da wata ya cika fulmun. to haka za ku ga Allah ranar tashin kiyama ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wannan hadisin duka Bukhari da musulun suka rawaito sai ce a wannan ranar. Allah zai ce wa 'yan aljanna ku yi buri sai 'yan aljanna su dinga mamaki sai su ce wa Allah alam bayyi wujuhana ya Allah ba ka haskaka fuskan mu ba alam tudkhilana aljanna ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba to me zamu nema da ya wuce aljanna kuma sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayansa manzo Allah ya ce ba a taba ba dan aljanna abin da ya kai ganin Allah daɗi ba to kaga wannan shine Imam Malik yake tabbatarwa cewa to ana ganin Allah ranar tashin kiyama su kuma Mu'tazila sun ce ba a ganin Allah sun ce ba a ganin Allah dalilinsu kuwa sun ce ai Allah ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ai Allah ya ce la tudrikuhul absar gani baya kewaye Allah wa huwa yudrikul absar shine ke kewaye gani na mutane da bayinsa wa huwa al-latiful khabir shi mai tausasawa ne mai bada labari akan abin da bayansa ke aikata saboda haka wannan ayar tana nufi akan korewa dalili na biyu fadan Allah madaukaki da yake cewa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سكتي وانا آير أي الله يتي لن تراني بذاك جنبا تيانون كنم دا دنيا دا لاهرة باء جنب الله kuma duk wanda ya ce ana ganin Allah ya zama arni haka suka ce to shine imam malik yake tabbatar maka da wannan sabanin aqidar su duk shubhar da ta shige su a wancan ayar al-idrak kalman idrak kuwa a larabci ana nufin al-ihata shine ka kewaye abu da gani kamar yadda Allah ya bada labari falamma tara al ah, falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakuna lallai mu za a riske mu qala kalla inna ma iya rabbi sayahdin kaga kalman idrak ana nufin ihata to shi ba da ta shige su da suka ce ba a ganin Allah wai an ce ana ganin Allah ai an ga farkon sa an ga karshen sa kenan sai malamai suke cewa to tunda kwakwalwa su suke amfani da shi wajen kore abu bari a amfani da kwakwalwan a kore maganar su sai a ce musu duk irin wannan aqidan sai a ce mai hal tara sama'a shin kana ganin sama fala budda an kula laka na'am babu makawa zai ce maka eh yana ganin sama Fa yuqalu lahu wa hal tahitu biha shin saman nan da kake kallo kana iya kewaye ta a ce da ka daga kai ka kalli sama ka ga farkon sama ka ga ƙarshen ta ka ga gabashin ta ka ga yammacin ta fala budda an ya kula la babu makawa zai ce ma a'a ya ga sama amma bai ga farkon ta ba kuma bai game ba bai ga karshen ta ba sai shine malamai suka ce kazalika ru'yatillah haka shi ma ganin Allah zaka ga Allah ba zaka iya me kewaye shi da me gani ba ina fata an gane saboda su daman kwakwalwa suka yi amfani da shi suka kore magana to shine malamai suke maida musu da wannan martani akai sa'annan wannan ayar ta biyu ta nuna kenan mushrikai da kafirai ba za su ga Allah ba ranar tashin kiyama saboda Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun su kafirai da mushrikai ranar tashin kiyama za a sha makance su daga ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malamai suke cewa to mafhumul mukhalafa me yasa Allah ya yi fushi da wa'annan kafiran ya ki bari su ganshi saboda yana fushi da su to kenan mu'minai ko Allah ya yarda da su tunda Allah ya yarda da su ko za su ne za su ganshi ina fata an gane to saboda haka suna ganin Allah ranar tashin kiyama wannan ita ce aqidan ahlus sunnati wal jamaa akan cewa tabbas ana ganin Allah ranan tashin kiyama amma malaman sunna sun tabbatar duk mutumin da ya ce ana ganin Allah a duniya kafiri ne suka ce saboda ya ƙaryata abinda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya taka wajen da duk a haliccin Allah babu wanda ya taba taka shi shine da ya je mi'raji hadisin Anas da hadisin ummu salama hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa ko to a daidai wannan lokacin sai manzon Allah ya ƙara step ɗaya biyu a sai ga shi kadai yake tafiya da su biyu ne suke tafiya da shi da wa mala'ika jibrilu sai ya juyo sai ya ce mala'ika jibrilu ƙara so mana sai mala'ika jibril ya ce nan ne boundary na tunda Allah halice ni ban taba ketara nan ba sai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu mala'iku face yana da matsayi sananne nan ne na, nan ne boundary na tunda Allah halice ni ban taba ketara nan ba to anan ne ne fa auha ila abdihi ma auha to a lokacin da ya dawo Abu Zar yake tambayansa sa yace hal ra'aita rabbak ya ma'aikin Allah shin kaga Allah sai yace an-nur anna ara ce haske ne ta yaya zan gansa haka manzo Allah ce, a wata ruwaya sai ce ra'aitu nuran haske na gani ina fata an gane to kaga malamai suke cewa dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba duk da ya je sama ya taka wajen da bai taka ba da babu wani makhluk ya taba taka suka ce saboda bai mutu ba kuma ruwayan imam muslim manzon Allah ce akan dajjal innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awarin wa alamu annahu la yara ahadakum rabbahu hatta ya mutu ruwayin imam muslim yace ku sani dajjal ido ɗaya yake da shi kuma ku ido biyu yake da shi kuma ku sani cewa babu wanda zai ga Allah sai ya mutu kaga kenan a ina ke ganin Allah suka ce to dalilin da yasa manzon Allah bai gane ubangiji sa saboda ka'idar da Allah ya bari na ganin sa da ido biyu shine me sai an mutu to sai suka amfani da wata shubha suka ce ga hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu wannan hadisin na muslim kitabul iman Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa sai ya shu to yawanci suna boyewa da wannan hadisin sai su dinga fesa shubha ai ana ganin Allah musamman sufayi to a ɗaya hadisin da ke ƙasan wannan hadisin a sahihu muslim sai ce ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fu'adihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da zuciyarsa gani na zuciya gani ne na farke kenan gani ne na ne bacci hadisin abdullahi dan abbas ruwayan muslim sai da ruwayan imamu tirmizi sai fito da maganar fili manzo Allah ce na yi kiyamul laili sai bacci ya dan sace ni har ina gab da iya rasa sallar asubahi yace sai Allah ya zo min da mafi kyawun sura sai ya ce min ya Muhammad duk mutumin da yasa lahira ita ce burinsa duniya za ta zo masa a kaskance kuma abin da yake so zan bashi duk mutumin kuwa da ya sa damuwarsa duniya zan yi ɗaiɗai da lamarinsa na duniya kuma duniya ba za ta zo masa ba sai abin da na tsara masa kaga me wannan hadisin ya nuna ganin da manzo Allah yayi da maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗi gani ne na me na zuci gani ne na mafarki kenan ba gani ne na me ba na idanuwa biyu ba suka ce to kaga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka inda ba wanda ya taba taka amma bai ga Allah ba annabi Musa ya buƙaci ganin Allah a duniya da hasken ubangiji ya bayyana akan wannan dutsen sai dutsen yayi rugu-rugu a kaki annabi Musa ya suma a lokacin da ya farka ya ce na tuba zuwa gare ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ne farko wanda ya imani baka ganuwa a duniya annabi Musa ya suma bai ga Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka inda babu wani makhluki ya taba taka a cikin halittun Allah kuma bai ga Allah ba amma wani yana duniya a yau zai ce ma yana zaune ya ga Allah shine akidan sufaye, cewa ana ganin wa Allah subhanahu wataala saboda haka mutum ne zai zauna zai ce ma ya gansa wallahi wani bawan Allah yake ce mun shi da kansa shi abin ya ɗaure mai kai ba fa sufi ba ne sun je ɗaura aure ne katsina ya ce to abokansa duk sufaye ne sai aka zo ana zikiri ya ce kawai saboda dai in ba su haushi sun san ni ɗan izala ne ya ce kawai sai na zo da gajeren wando da da singlet ina na zo tsakiyar su kawai sai na fara rawa ina ta rawa ya ce ina ta rawa ya ce da na dinga rawa na dinga cashewa mutane halle ko ake daga tanga ya samu ya ganshi ya ganshi waiwa Allah kenan yace ina tashiwa wai ana ce min na ga Allah yace ni kaina yana mamaki me na gani amma sai kallo na ake ana gashi can ya ganshi ya ganshi ya ganshi to irin wannan mummunan akidar da zaka ga suna ya yaɗa shi cewa ana ganin Allah da sauransu zaka iya yin kalwa na kwana arba'in kuma ba za ka ci komai ba in aka zo aka tambaye ka me kaza in ka ce kaza ne ka faɗi sunansa za ce yanzu da sauranka har sai ka ce Allah ne sannan sai a kyale ka kaza in yunwa ta yunwa dole ka ce me <laughs> dole ka ce Allah ne dan a kyale ka to duk irin wannan shirman yana daga cikin aqidun wanda suka dauru da shi to mu aqidan mu ta ahlus sunnati wal jamaa kamar yadda Imamu Malik ke faɗi cewa mun tabbatar da ana ganin Allah subhanahu wataala ina a aljanna amma a duniya fa ba a ganin sa ba a ganin Allah a duniya kuma duk wanda ya ce ma ya ga Allah a duniya to wannan mutumin ya fita daga addini saboda ya karyata ababen da suka tabbata akan nassi kamar yadda Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da haka Allah shiryar da mu to anan sai malam yace wa awrad al-qadi iyad fi tartiba fi tartib madarik an ibn nafi' Wa قال وأحدهم يزيد على الآخر يا, عبد يا أبا عبد الله قاضي إياد wanda ake kira alƙali iya ko ba Maliki ne a cikin littafinsa tartibul madarik mujalladi na biyu shafi na arba'in da biyu ya kawo ruwaya daga ibnu nafi' ibnu nafi' din nan anan in muka duba zamu ga malam ya ya me ya sake layi ko haka ne yace allazi yarwi anil imami malik bismi nafi' rajulani mutane biyu ne suke rawaitowa daga imamu malik amma al-awwal mutumin farko fa huwa abdullah bin nafi' bin thabit az-zubairi abubakar al-madani shine wanda aka fi sani da abdullahi dan nafi'u dan sabit dan ah, az-zubairi shine abubakar al-madini mutumin madina al-madani qala anhu ibnu hajar malam yace ibnu hajar ya fadi a cikin tahdhibut tahdhib nasa da taqribut tahdhib nasa yace saduqun wannan saduq ne mata sanata ya rasu shekara ta 216 wa amma thani shi na biyun nan fa huwa abdullahi bin nafi' yace shine wanda ake kira abdullahi dan nafi'u ibn abi nafi' al-makhzumi dan kabilan makhzum kabilan makhzum kuwa sune kabilan su Khalid bin Walid wannan matan imra'atun makhzumiyatun wanda ta yi taɓa yin sata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka ce saboda darajar kabilar ta bai kamata a yanke mata hannu ba to dan kabilar kenan maulahum shi bararren bawa ne gare su abu muhammad al-madani shi ma abu muhammad al-madani shi ma bararren bawa ne gare su قال عنه ابن حجر ابن ya faɗi dangane da shi yace thiqatun sahihul kitab fi hifzihi linun yace siƙa ne dabtul kitabi ne shi bi ma'ana haddan shi a littafi ne duk abin da yaji yana rubutawa fi hifzihi linun amma haddan zuci yana da rauni bai da karfin hadda wanda ake haddacewa a zuciya amma na rubutawa yana da karfi duk abin da yaji yana rubutawa to idan ya faɗi abu da ka akwai matsala amma in ya ɗauki littafi yana karatu yana karanto abin da ya rubuta to abin da ya faɗi babu kuskure a ciki kaga akwai bambanci a fagen ilimin hadisi kala biyu ne akwai abin da ake nufi da doktor kitabi mahaddaci ne amma ta rubutu duk abin da ya ji yana ji yana rubutawa za ka ga ba kuskure amma me akwai kuma babtus sadari akwai hadda ne na zuciya duk abin da ya ji ya haddace shi baya bukatar ya maimaita shi kuma ko bayan shekara talatin ne ya haddace shi zai kawo maka ita word for word shi na ke kira dabtus sadri to shi wannan a wajen rubutu yana da karfi amma a wajen haddan zuciya yana da rauni in ji ibn hajar shi ma ya rasu shekara ta 206 bayan hijira wakila ba'daha aka faɗi bayansa a cikin ah, ta tahdhib da kuma tahzibu tahzib a cikin taqribu tahzib mujalladin farko shafi na 455 zuwa da 56 a cikin tahzibu tahzib mujalladi na 6 shafi na 50 zuwa da 51 to yake cewa wannan shine tarjaman wa'annan mutane wa ashab sai ce akwai ashab waye shi ashab din nan sai malam yayi mana bayanin sa a kasa ko mun gan shi na hudu ko malam yace huwa ashab ibn abdul aziz bin dawud al-qaisi abu umar al-misri shine wanda ake kira ashab dan abdul aziz dan dawud al-qaisi mutumin uh, abu umar ba misri wanda ana mai inkiya da al-misri qala anhu ibn hajar yace imamu ibn hajar al-asqalani yana faɗi a cikin taqribut tahdhib nasa thiqatun yace wannan malami thiqa ne bi ma'ana ana dogaro da haddansa faqihun kuma malamin fiqihu ne ya rasu shekara ta 204 shekara ɗaya suka rasu da imamu Shafi'i wannan magana tana cikin taqribut tahzib mujalladin farko shafi na 80 malam yace wanzur tarjamatuhu fi ta, fi tahdhibut tahdhib ka koma cikin tahzib tahdhib tarjaman sa waye shi labarin sa kenan a mujalladi na farko shafi na 359 to malam yace qala wa'annan malaman guda biyu da muka ji tarihin su takaitacce sun ce wa ahaduhum yazidu 'ala al-akhar daya daga cikin su yana karawa daya ingancin ruwaya suke cewa ya aba abdullah ya aba abdullah suna kiran imam malik kenan saboda imamu malik ana mai alkunya da abu abdullah to sai yace suka ce ya kai baban abdullahi wujuhun yau idin nazira Allah ya ce fuskoki a wannan ranan ranan tashin kiyama suna cikin haske da walwala Allah ka sa mana cikin su yace ila rabbiha naziratun suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu Yanzu ila Allah shin za su kalli Allah qala na'am bi ayunihim hataini sai imam malik ya ce eh da idanuwansu dinnan guda biyu kaga kenan ne ana ganin wa Allah subhanahu wa ta'ala fa qultu lahu sai yace sai na ce ma imamu malik fa inna qauman yaquluna la la yunzaru ila Allah akwai wa'ansu mutane su ne mu'tazila da jahaniya dukkansu suna cewa ai ba a ganin Allah to wani amsa imam malik ya ba wannan sai ya ce inna naziratan bi ma'ana muntazira ila thawabi wannan asha'ira sun yi wannan tawilin su ma suka ce ai inna naziratan lallai fadin nan da Allah ya ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira kalman nazira gani suka ce suka fassara shi bi ma'ana wai ma'anarsa muntaziratun ila sawabi tana jiran ladan Allah ba wai ana jiran ana ganin Allah ba sai suka fassara ta akan intibar wato ana jira qala kazzabu sai imam malik yace ƙarya suke yi bal yunzaru ila Allah za a yi dubi zuwa ga Allah amma sami'ta qawla Musa alaihi salam sai imam malik yace masa ah baka ji faɗin annabi Musa da yake cewa ba rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka bari in ganka ba kaga da ba zai yiwu a ga Allah ko a kiyama ba Allah zai ce mai ya duba kaza dutsen nan in dutse iya tabbatuwa zai ganshi ga Allah ba zai faɗa haka ba ina fata an gane tunda har Allah ce mai lan tarani walakin انظر jabali الجبل فإن استقر makanahu fasawfa tarani kayi dubi zuwa ga wannan dutsen in dutsen nan ya iya tabbatuwa a inda yake zaka gani kaga ashe Allah bai kore ganin sa har abada ba an gane dan da ya kore har abada ba zai ce annabi Musa ba in dutsen ya iya tabbatuwa ba sai malamai suke mai da martani akan wannan shubhar suka ce to ai da annabi Musa ya tambayi Allah abinda ba zai yiwu ba Allah zai taka mai burki kamar lokacin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah inna bani min ahli ko ya ce wa Allah ai ɗana yana daga cikin iyalaina kuma Allah da man ya mai alkawali zai tsiratar da shi da wa da iyalansa me Allah ya ce mai innahu laysa min ahlik ai ɗanka ba ba yi daga cikin mabiyanka innahu amalun ghairu salih ai ɗanka yayi aikin da ba nagartacce ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kakka ƙara tambaya na abin da baka da ilimi akai haka Allah ce wa annabi nu suka ce to da da ganin Allah ba zai yiwu ba har a lahira irin wannan amsar da Allah ya ba annabi Nuhu lokacin da ya tambaye shi akan ɗansa haka Allah zai ba annabi Musa a lokacin da ya tambaye sa cewa ya bari ya gansa mana amma sai Allah ya tabbatar da zai iya ganinsa ashe kenan kore wanda Allah ya yi a duniya ne ba a iya ganin Allah saboda duniya mai karewa ce lahira kuma tsaye rayuwa ce wanzazza tunda rayuwa ce wanzazza kowa a cikin mu in ya shiga aljanna zai ne zai dawwama ko to dalilin da yasa za a ga Allah kenan an fahimci matsalan sai malam ya ce a fatara musa sa'ala rabbahu mahalan shin kana ganin annabi musa ya tambaye ubangijinsa abinda ba zai yiwu ba faqala allah allah ya ce lantara ne. sai ce ba za ka iya gani ba Aifi duniya imam malik ya ce abinda ake nufi da ba za ka iya ganina ba a cikin duniya li'annaha daru fana'in saboda duniya gida ne mai karewa ولا ولا ينظر ما يبقى بما يفنى با a ganin abin da zai wanzu da abin da zai kare kaga idanmu ai ganinsa zai kare ko yaya ganin idanmu zai kare mutuwar mu? a lokacin da mutum ya mutu ganinka ya kare kenan ko haka ne to tun da ganinka na karewa ganinka baya yiwuwa ya ga abin da yake wanzazze ne Allah daman ai shi wanzazze ne ko to kai kuma a duniya idan ka zai kare ganin ka zai kare ka ma za ta kare to dalilin haka ne Allah ya sha makance ganinsa a duniya sai a ina a lahira tunda kai ma yanzu zaka samu rayuwa ta me dindindin ba mutuwa ganinka kuma baya taba karewa ba a ce yau ka tsufa ka zama dan shekara 60 ko dan shekara 70 ko ka zama dan 80 saboda haka zaka je ice ko national eye center ko za a duba me za a je gwalo idan a duba a'a a lahira dukkan mutumin da zai shiga aljanna ya zai shiga aljanna saurayi lafiyayye dan shekara 17 zuwa 18 haka kowa zai shiga aljanna shi sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata dattijuwa ta ta samu manzo Allah ta ce ya ma'aikin Allah ni din nan zan shiga aljanna tana nufin me a yanda take tukum tukum din nan sai manzo Allah ya ce a'a to da mata ta ji manzo Allah ya ce a'a sai ta barke da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ke faruwa aka ce ah, ka ce ai ba za ta shiga aljanna ba shi za ta ke kuka sai manzo Allah ce dawo dawo tana zuwa sai karanto mata inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba haka Allah ya ce inna ansha'nahunna insha'a Allah ya ce muka tayar da su tayarwa muka raya su rayarwa sai ce ne faj'alnahunna abkara sai muka mai da su ƴan mata uruban atraba masu ƙananan shekaru sa'o'in juna duk macen da za ta shiga aljanna za ta shiga ne a shekara kamar 'yan shekara sha bakwai haka za ta shiga aljanna kuma ba ta taba ba ta taba me ba ta taba tsufa ba tsufa ba kashi ba fitsari ba bacci duk wannan ai gajiya ne da wahala duk babu sai dai kai ta ci to in ka ci wani zai ce to <laughs> a yanka ci abinci dole ya circulating zai yi circulating ne a jikin ka ya kara maka kyau ka kara kyau kuma duk lokacin da ka je ka Allah in ka dawo sai ka ƙara kyau saboda ganin Allah da kai matarka ta ce kai ban kusa ka ƙara kyau fa da har na kasa gane ka sai kai ma ka ce kai ke ma fa kin ƙara kyau na har na kasa gane ki saboda kyan da kika ƙara kullun ka dinge ƙara kyau kenan ba zagi a aljanna ba ka jin batsa ba ka jin maganan maganan banza ko ya sassan magana ya Allah kakka haramta mana shiga wannan aljanna malam ya ci gaba da cewa fa'iza saru ila daril baqa'i idan mutane suka koma gidan wanzuwa nazaru bima yabqa ila ma yabqa sai su yi dubi da abin da ke wanzuwa idan su yanzu ne zai wanzu a lahira ko to shi ma Allah kuma me wanzazze ne to idan ka a lokacin Allah zai sa mai ƙarfin da zai iya ganin Allah shi sa ai Allah ce wujuhu yawma idin nadira an-nadru shine ne haske kenan wasu malamai suka ce to Allah ya sanya wa idanuwan mu dinnan sinadari da zamu iya ganin sa saboda manzo Allah ai ya ce hijabin da ya sha makance Allah da ba ma iya ganin sa haske ne yace da za a kwaranye wannan hijabin iya karshen duniya sai ya kone gaba kida to shi ne wannan hijabun da manzala ce za a kwaranye yan aljanna su gawa su ga Allah kaga saboda idan su yanzu an sa musu sinadarin da me zai iya ganin Allah to shi ne malam yake cewa wa qala Allah imam malik yace ai Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah yake cewa a'a ahir lallai su kafirai an rabbihim dangane da ubangijinsu la mahjubuna an shamakance su an iyakance su ba za su ga Allah subhanahu wata'ala ba ya Allah kada ka sa mu cikin irin wannan fitina to kaga anan Imam Malik yana tabbatar maka cewa akidan Ahlus Sunnati wal Jama'a ba a ganin wa Allah ina a duniya a ina ke ganin sa to kaga yanzu duk wanda yazo ya ce ma shi yana ganin Allah kaga da a fa malamai suka ce yana ce maka ya fi manzo Allah daraja manzo Allah ya je ina ya gan shi sannan kuma annabi Musa ulul azmi ne ko bai ga Allah ba amma me ya same shi ya suma to shi kuma anan yayi zikiri yayi zikiri ya da kikirjinsa shikenan sai ya fadi ya fara ya fara shure shure sai a ce ya ga Allah kaga kamar yadda likitoci ke cewa kaga ai akwai left ventricle of the heart akwai kuma me right ventricle of the heart ko to kaga idan ana hitin din heart da karfi akwai wani abu zai iya faruwa ga heart yana iya season ko to idan yayi season din nan sai me sai ya fadi zai fara me shure shure to wannan shure shuren wai shine ganin Allah wannan shure-shuren shine ganin Allah a wajensu to kaga wannan yayi kama da addinin wa yahudawa ina fata an gane to su yahudawa ba sun ji muryar Allah sun ce sai mun ga Allah Allah bai bari sun ganshi shi ba kuma a take Allah ya musu ukuba ya kashe su sannan ya ƙara rayansu kaga su sun ce su ga Allah kawai Allah ya bari su ganshi a duniya kafin su imani Allah ya kashe su saboda me malamai suka ce saboda ba a ganin Allah a duniya sun yi tambayan da bai dace ba sai Allah ya ladabtar da su ya musu ukuba shine kashe su a wannan to amma da yake ba wai mutuwar da Allah ya musu a wannan lokacin ba mutuwa bace wacce Allah ya tsara kaunan azalan wa kadran cewa dindin idan sun mutu ba za su tashi ba shi yasa sai Allah ya ƙara da su amma saboda ai Allah ya ce la yab'athu Allahu man yamut wa'adan alayhi haqqan Allah ce duk mutumin da ya kashe shi baya ta da shi kuma wani irin mutuwa ake nufi mutuwar da yake na dindindin wancan mutuwar ukuba ce Allah ya musu shi yasa ya kashe su sannan kuma ya ƙara raya su dan dai su gane laifin da suka yi ina fata mun gane Allah sa mu dace sai malam ya ce wa akhraja abu nu'ain an ja'far bin abdullah كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى كيف استوى أبو نعيم أتكلم التابنسا حلية الأولياء yake cewa ya fitar da isnadi daga Ja'far dan Abdullahi Ja'far dan Abdullahi dalibi ne daga cikin daliban Imam Malik yace kunna inda Malik mun kasance wajen imamu malik ibn anas dan anas faja'ahu rajulun muna koyan ilimi sai wani mutumi ya zo masa faqala sai wannan mutumin ya ce wa imam malik ya aba abdullah ya kai baban abdullahi ar-rahmanu 'ala al-arshi Allah ya ce Allah mai cikakken rahama ya daidaita akan al'arshi kai fastawa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi yana wa ba imam malik tambaya fama da malikun min shay'in ma wajada fi mas'alatihi imam malik bai taba jin tashin hankali a rayuwarsa ba kamar wannan tambayan da wannan mutumin yayi masa kaga karfin imani kenan an tambaye shi akan Allah saboda karfin imanin imam malik sai hankalin imam malik ya tashi fa nazara ila al sai imam malik ya kalli ƙasa haka wa ja'ala yankutu bi'audin aw bi'udin fi yadihi hatta alahu rahaba sai imam malik ya fara a hannunsa akwai wani ud dan karamin sanda haka shine ake kira ud dan karami haka yankutu bihi al sai imam malik fara haka hatta ala rahaba har sai da gumi ya keto agushin goshin malik ya'ani al araqu malam yace al-rahada'u bi ma'ana al-arq guni ya keto a goshin imam malik thumma rafa'a ra'suhu sai imam malik ya daga kai haka wa rama bi'audin aw bi'udin sai ya jefar da dan sandan da ke hannunsa sai ya jefar da shi haka wa qala sai imam malik ya ce wa wannan mutumin al-kayfa minhu ghairu ma'qul yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ƙwaƙwalwa ba za ta iya ɗauka ba wal istiwa'u minhu ghairu majhul daidaituwa da Allah yayi ba ɓoyayye bane wal imanu bihi wajibun yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wajibi ne inji Imam Malik was anhu bid'atun sai ce ka tambayi yaya Allah ya daidaita akan al'arshi wannan ma bid'a ne wa adhunnuka sahibu bid'atin kai ina gani kai dan bid'a ne wa amara bihi fa ukhrija ce kai ku fitar min da wannan mutumin daga masallaci sai aka me aka tucibe shi aka fitar da shi daga masallaci saboda ne yayi tambaya akan bid'a ka duba amsan da Imam Malik ya bada to anan malamai suna gina hukunci kamar haka suka ce sufofin Allah subhanahu wataala ya rabu kashi biyu a fagen asma'u wa sifat akwai abin da ake kira a sifa zatiya ina fata an gane wannan sifa zatiya asali idan an raba kashi wato sufofin Allah subhanahu wataala suka ce yanqasimu aw tanqasimu sifat ila Kismaini. sufofin Allah sun rabu kashi biyu akwai sifatun thubutiyatun akwai siffofi na Allah tabbatattu akwai sifatun salbiyatun akwai kuma siffofi wanda Allah ya kore wa kansu wasu malamai su ce manfiyatun Allah ya kore wa kansa bi ma'ana da yace la ta'khuduhu sinatun wala nawm kaga Allah ya kore ko ya ce jangadi baya kama Allah balle bacci kaga Allah ya kore wa kansa siffa ta me gajiyawa kaga ai gajiya ke kawo me gengedi gengedi ya eh, wato gengedi ke kawo me bacci me ke kawo bacci gajiya da bukatar me hutawa shi ko Allah yana bukatar wannan baya bukata saboda haka wannan shine ake kira manfiya sifofin da Allah ya kore wa kansa subutiya kuma wanda Allah ya tabbatarwa da kansa ina fata an gane to shi subutiya din ya rabu kashi biyu ko uku akwai abin da ake kira sifat zatiya zatin Allah akwai kuma sifat fi'iliya akwai abin da ake kira sifat fi'iliya sifa ta aikace aikacen Allah sannan zatiyan nan wasu suke cewa guda biyu ne na uku ita ce ake kira lazima wacce dole ne a siffanta Allah da ita cewa zatiya lazima lillahi azza wajen alhayatu rayuwa sifa ce zatiya ina fata an gane saboda dukkan siffofin Allah ta gini ne akan guda biyun nan alhayyu alqayyum rayayye ne kaga in babu rayuwa babu ji in babu rayuwa babu me gani in babu rayuwa babu me ilimi ko babu babu duk wannan zaka ga siffofin Allah ta gino anan shi yasa tana daga cikin asma'ullahi a'azam ko ismullahi al'azim ina fata an gane alhayyu alqayyum saboda su ne dukkan siffofin Allah suka ginu a karkashin su ina fata an gane to saboda haka siffofin Allah sun rabu zuwa ga wa'annan kashi guda biyun nan sifa subutiya da kuma sifa manfiya ko salbiya wa'annan siffofin suna tabbatar da abinda Allah ya kore na salbiya kenan wancan kuma abinda Allah ya tabbatar wa kansa wanda ya fi cancanta ga ubangiji sai malamai suka ce to anan sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin ومجهولة لنا باعتبار معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية صفوفن الله sanannu ta wani bangare boyayyu ne ta wani bangare sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce ilimi ai an san me ake nufi da me ilimi ko amma yaya yake eh? ba sani ba saboda fadin shi da makamancin haka to anan misali kenan in aka ce fuska kaga an san me an san fuska me ake nufi da fuska amma yaya fuskar Allah nake ba a san shi ba shi sa aka ce sananne ne ta wani bangare boyayye ne ta wani bangare sananne ne ta wajen ma'ana in an ce ma'ana kowa ya san me ake nufi da ma'anan fuska ko hannu ko ko ji ko ido amma me yaya yake babu wanda ya san shi saboda babu wanda ya taba ganin wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to shine Imam Malik ya maida masa da wannan martani wannan magana Imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na shida shafi na 325 zuwa 326 haka Imam As-Sabuni a cikin akidatu Salaf Ashabul Hadith shafi na 100 da shafi na 17 zuwa na 18 ya rawaito wannan haka imamu ibn abdulbar a cikin tamhid mujallaji na bakwai shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya haka imamul baihaqi a cikin littafinsa al-asma'u sifat shafi na ɗari hudu da takwas haka kuma ibn hajar ya kawo shi a cikin fathul bari mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari hudu da shida zuwa ɗari hudu da bakwai haka kuma imamu zahabi fitar da shi a cikin littafinsa al littafin da ya yi magana akan ɗaukakar Allah kawai wannan fage na ilimin tauhidi a mujalladi ɗaya shafi na ɗari da uku duka wannan bayanan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala in an faɗi siffansa an san ma'anarta amma yaya take ba a santa ba ka yi ƙoƙari ka kawo tunanin a zuciya ka yi bid'a kuma za ka iya faɗa cikin matsalar da za ka iya rasa imaninka kai dai dole ka yi imani saboda me Allah ya faɗi kuma Allah ya siffanta siffa ta mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi ko wannan daga cikin shine ne ghaibi ne ka me baka gani ba amma an sanar da kai to dole kai imani da shi a larar tashin kiyawa za ka gani ko to saboda haka sai ka haƙura har zuwa lokacin to amma shi ɗan zai iya zuwa ya sa maka ya raya maka irin wannan haka manzo Allah ya ce ya ce wani lokaci shi ɗan zai zo ya ce maka waye yi kaza zaka ce Allah waye yi kaza zaka ce Allah waye yi kaza zaka ce Allah manzo Allah ce sai shi ɗan ya ce ma to shi Allah waye yi ka waye yi shi ya ce duk lokacin da ka ji haka a zuciya ka ce amantu billah ka ce ni dai na yi imani da wa kaga ka turmushe me shubhar da zai sa maka zai sa maka kokonto a imaninka na yadda da Allah wannan shine ke tasiri a zukatan free thinkers karshen ta su ce ma ba su yadda mai akwai mai ba akwai Allah suna da salaf a ciki free thinkers salaf din su shine a a Jahan bin Safwan as-Samarkandi sai da kwana 40 bai yadda akwai Allah ba daga baya bayan ya gama tunani ya zama fritinka da ya gama tunani a kwana arba'in din shine sai ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ah, ah, arewa ba ba za ka ce yana yamma ba to kenan ne ai babu shi kenan ko to kuma yace in ka ce Allah na sama ka zama kafiri haka ya ce. wanda shine aqidan da zaka ga yawa daga cikin mutane suka dauka a yau ba tare da sun san haka ba ina gani anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana insha Allah subhanahu wataala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk